gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Masu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun karshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan maraicen litinin ashirin ga watan Mayu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai da jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita biyar Sauran gidajen rediyo kuma sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Noma, Dalol FM da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama kama mu ta Alpha Radio. Sannan kuma muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To kamar kowace ranar Litinin shirin yau da gobe akan mu'amala ne da zamantakewa a shirin mu na yau za mu duba wasu daga cikin haƙoƙin ma'aurata da suke wajibi amma kuma ba kowa ke sauke su ba to ko me ke kawo haka? kamar a mu kasanmu da kuma al'adarmu kamar mu hausa ba zan soki ya bahaushe ba ne amma dai za ka ga kamar matan bahaushe ba za ta iya zama da mijinta ta ba shi shawarorin yadda ya kamata ya tafiyar da rayuwar auren shi ba kamar wasu yaran za ka ga matarsa za ta iya ba shi shawara tafiyar da zamantakewar auren sa su samu sauke wannan nauyin da yake kan shi dalilin matasan mu kenan za ku ji karin bayani nan gaba to ko su kuma malamai me za su ce game da wannan batu to shin ko kun san cewa mace tana da haƙƙin mijinta ya biya ta idan tana shayar da ɗansa bisa addinin musulunci abinda wannan ɗan zai ci a rana Sani zai ci a kudin najeriya a shekara dubu biyu ne kullum to wannan in ta ce ita taƙi, ba za ta shayar da wannan yaron ba sai an biya ta wannan kuɗin to haƙƙi ne naka kuma haƙƙin uba ne ya biya waɗannan kuɗaɗen ah, ba tare da kuma ita uwar ta yi laifi ba Ibrahim Muhammad Duguri kenan muna tafa da ƙarin bayani an jima kaɗan. A fannin kwalama kuma muna tafa da Malama Salamatu Abdullahi wadda ta yi bayani akan irin abubuwan da take sarrafawa a lokacin azumi. Sai ku biyo mu domin jan duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. To Maryam da farko za mu fara da zauren tattaunawar matasa inda suka yi magana musamman akan haƙoƙin ciyarwa da shayarwa da sutura da kuma kula da lafiya. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad shi ne jagoranci wannan tattaunawar. To domin tattauna wannan maudu'i ina tare da wasu a matasa ba kuma matasa irin na can can ƙasa ɗin nan ba a sun dai kawo wanda yake ya kamata su ma su rike kansu da ma rike iyali kenan to a tare da ni ina tare da wane ne muslim lawal khalid idris doya maurin sambo zan fara da mata tun da yake akan ce uh, ladies first to saboda haka annan ma za mu fara yi da ke to kin ji dai ga irin abubuwan da yake akwai idan muka duba shin kin san haƙƙinki na ya mace a dangane da ciyarwa tufatarwa da kuma samar miki da muhalli to a karkashin gaskiya dai kamar yadda ka faɗa ba a yi auren ba amma kuma ba a kasa sanin ne ke cikin auren ba mm. domin idan muna maganan yanayin da namiji zai lura da iyalinsa ne idan namiji da ya san zafin kansa ya san ya kamata da kuma yana son ganin cin gaban iyalinsa ya kamata ya dinga tanada mata duk abin da take bukata idan tana bukatan sutura ne ya kamata ya mata wani lokaci ma zai iya ɗauko kuɗi ya bata duk da ya san dai bata rasa ba ya ce mata gashi ki je ki abin da kike so ki yi da shi shin wannan batu na sutura din nan menene kike ganin yasa a su hakki ne a kan mutum ko kuma mai gida ya samarwa iyalin shi da wayannan sutura to aka ce mace tana karkashin namiji kuma tun da shi ya raba ta da iyalinta ta zo tana karkashin shi ne ya kamata bukatun da iyayenta suke mata shi ya yi mata domin zaman shi take yi so don haka ko da tana aiki ma ya kamata don kare mutuncin shi ya dinga mata wa'annan suturan da ba kullum ba lokacin da akwai sai ya ce mata gashi ki je ki koda ya je kasuwa ne ya ga abin da ya sole mishi ido yana son ya ga ya gani a jikin matansa zai iya siyo mata to dai ya kyautata rayuwanta yawwa to malam khalid ga kaji dai abin da ita malama maurin ta ce a dangane da muhimman abubuwa da ya kamata ta samu kai me za ka ɗora a kai eh wato shi batu na aure kamar waɗannan abubuwan da aka jero na ciyarwa fatarwa da kuma wajen muhallin zama wajibi ne ga shi mai gida ya samar wa matansa waɗannan abubuwa in aka ce abu wajibi in ba a yi ba kaga akwai laifi kenan tunda kamar a musulunci idan baka samar wa matarka abubuwan da suka zama suka waje ba a kanka ba to kana da laifi a wajen Allah a wajen iyayenta ma kana da laifi shi yasa da baka aure za a ce ma wannan amana aka baka za kuma ma a jiro ma sharadi a ce ma za ka yi kaza kaza kamar waɗannan abubuwa uku Lalle suna daga cikin abubuwan da za a tabbatar maka da za ka ɗauke ma wannan mata naka idan baka yi ba kana da matsala a wajen Allah kana da matsala a wajen iyayen waɗanda ka karɓo musu ya a wajen su to amma za ga an ɗan samu tseko ko kuma rashin iya gabatar da ko kuma samar da wa'annan muhimman abubuwa wannan yana daga cikin rashin sanin ƙa'ida ne? eh za a iya cewa yana daga ciki za a iya cewa kuma bayi daga ciki ba cancan ba hmm. abin da sa na faɗa haka kamar an mu kasanmu da kuma al'adarmu kamar mu hausa ba zan soki wai bahaushe ba ne amma dai kamar matsalar da take faruwa a yanzu za ka ga kamar matan bahaushe ba za ta iya zama da mijinta ta bashi shawarorin yadda ya kamata ya tafi da rayuwar auren shi ba kamar wasu yaran za ka ga matarsa za ta iya bashi shawara da yadda za su tafiyar har tafiyar da zamantakewan auren sa su samu sauke wannan nauyin da yake kan shi amma mu matan mu na hausa sun gaza wannan abun za ka ga mace ba za ta iya ba mijinta shawara ta ce mishi wani ga abin da kake samu a wata yanzu abin da nake so ga yadda za mu dinga tafiyar da hidiman mu na makaranta ga yadda za mu dinga in haya kake ga yadda za ka dinga biya wannan shawarar da mace za ta ba mu miji yana da matukar muhimmanci kuma lalle yana taimakawa wa zamantakewan aure da haka wani lokacin za ka samu namijin ya rasa yadda zai ne har ya samu waɗannan abubuwan ya gagare don haka ni wannan mutum shawarar mata dinnan su zauna da mijinta su tsara inda rayuwarsu zai tafi yana da matakar muhimmanci a to wani muslim ga shi wannan man khalid ya lura da cewa su ma matan ne yiwa saboda rashin sanin haƙoƙinsu yasa ba sa iya ba da wannan eh, shawara wa mijin su domin a samu wato ingantaccen zama na ma'aurata me za ka ce a kai ko kuma kana da wani naka bayani da ya sha bambancin da shi khalid to ni abin da na lura a nan shine koma wanne ida shi namijin ko mata kowa ya san dai cewa kafin ka zo ka ce har matakin ka ce da ka zo ka mallaki mata ma ko kuma a da ka aure ta ka san dole akwai wani hakkoki da suke kanka musamman ma kai namiji ka san dama dole ka san cewa fa cinta shanta wajen zamanta da kuma har abin da za ku zo ku samu daga baya wanda muke tsammanin shine yaya kenan to kaga ya kamata da maka san wannan duka hakki ne wanda yake kanka to amma abin da mu dogara anan shine ko kuma muke fuskanta mu a yanzu shi da ka samu musamman mu idan ka ga yanzu da ka samu namiji ya kan fara abubuwan su komai cin ta komai lafiya amma daga daren ta aihu ɗaya ba sai ka ga ya kyale eh, to bari kafin mu zo ga wannan mutum aihuwa tun da ke yana daga cikin akwai wasu abubuwa da ke tattare da su zan koma wajen ita malama maurin domin saboda kamar yanzu su mata kamar akwai kalubale musamman na rashin ba da shawari da shi malam khalid ya lura da shi shin me yasa kuke ganin mata ba sa son ba da shawari ma mazajensu suna jin tsoron su ne ko kuma dai musamman ma hausawa wanda yake ke nan kina cikin yankin hausa ne to kaga shi mu namu al'adun ta arewa an yadda da namiji yana gaba da mace wanda komai dai in ya faɗa ya zaunu shi wannan yanayin yakan sa mace ba ta iya ta fita ta nuna zuciyanta wa mijinta cewa nima ga abin da ya kamata sannan wani lokaci kuma da ka samu mijin yana musguna mata ta wajen danna mata hakkinta ta isa ta faɗa ba kamun ta faɗa shi ya riga da ma yayi ko kuma baya shawara da ita so don haka duk abin da yake yi ma ita oho ne tunda dai shi ya gaji ra'ayin kansa ne bai taba zaunar da ita ba balle ya mata shawara so don haka ita in ta gani ma ya kamata sai ta ga to baya shawara da ni balle ma in faɗa so don haka duk abin da ya yi shi kenan sai ka ga ba za ta faɗa ba an san ki da zaki zuma san ka da ɗaci mana a ci. An san ki da zaki zuwa. mutum ma haƙurci. Da ka ga ruwa a rahama in ka ji wuta a kan ita kai ci. Inda ka ji amu an gama a inda ka ji shuru kwaye kaɗai ci. da salon sallama a ka zo da salon ma'ana garci. Wannan sai raƙuma uwa wargo a rasa kirkici na shata da za a fi zuma na kasa ne da barci jiki ya zama min kuma amma ido ya kafe ba abu barci Allahu abin dogara talaba mini kan zuciyata. faɗa in ta ɓaci ta ɓadda jiki izo ciyata? ta. Wannan kuliman bai tuka ne. Tsare ni da bin sha'a tun madalla masu sauraro kun ji abin da zauren matasa suka tattauna a kai yanzu kuma za ku ji hirar da Amina ta yi da Malam Ibrahim Muhammad Duguri, shugaban majalisar malaman Izala na birnin tarayya Abuja akan wasu daga cikin haƙoƙin ma'aurata musamman na mata da al'ada take ɓoyewa ga abin da ya ce. shari'a ta riga ta tsara abubuwa na rayuwa na zamantakewa musamman tsakanin ma'aurata wato miji da mata kuma haɗi da ya biyo baya dangane da iyali a tsakani duka shari'a ba abin da ta fayyace ba alal misali idan muka ɗauki batun reno to idan uwa ta yi ta haihu alhamdulillahi hakkin ciyarwa da kuma shayar da wannan jaririn ko jaririyar yana kan mahaifi ne wato ma'ana yana kan shi miji wato gaban wannan yaron kenan mm. idan misali ita uwa ta ce to ni alhamdulillah tun da na haihu lafiya kuma wannan ɗan ɗana ne saboda haka za mu yi lissafi abinda wannan ɗan zai ci a rana misali zai ci a kudin najeriya a shekara dubu biyu ne kullum to wannan in ta ce ita taƙi ba za ta shayar da wannan yaron ba sai an biya wannan kuɗin to haƙƙi ne naka kuma haƙƙin uba ne ya biya waɗannan kuɗaɗen ba tare da kuma ita uwar ta yi laifi ba don haka shari'a shi ta ba shi damar ya ɗauki nauyin shayar da ainihin ɗansa ko ɗiyarsa kamar yadda inda za a samu wata matsala gare ka shi zai ɗauki wannan ɗan ko kuma ɗan da aka haifa masa ya kai gurin da za a shayar masa ko a raina a yi masa raino kuma ya biya kuɗin wannan raino don haka ita uwa shayar da ɗa kamar yadda idan yaro ya girma ya ma aina shan nono to ciyar da shi abinci na wajibi ba akan uwa yake ba haƙƙi ne na uba wanda shi zai ɗau haƙƙin shayar da iyalin ciyarwa da shayar da iyalinsa ma'ana matarsa ko matarsa da kuma 'ya'yansa ko da ƙanana ne ne kuma sun girma saboda haka wato wannan hukuncin kusan ɗaya ne da hukuncin wanda yake na raino na jariri wanda yake shan nono da haka in ta a biya ta kafin ta shayar to ba ta yi laifi ba sai dai a al'adance wanda kuma al'ada ba ta saba wa shari'a ba to ita ma ai akwai gudunmawar da za ta bayar don wannan ɗan ba na shi uban bane kawai na su ne baki daya. Mm. To malam sannan kuma kowa ya san cewa mata bai kamata ta fita babu izinin mijinta ba. kuma haka bai kamata ma a ce kowane bako ya shigo gida shi ma ba da izinin mijinta ba amma wane irin haƙƙi ne mata suke da shi su kuma akan mazajen su ai akwai haƙƙoƙi yadda mu maza muke da haƙƙi akan iyalin mu su ma haka suke da haƙƙi akan mu dan haka misali idan fita ta kama kuna zaune da iyali kuna hira ba lokacin da ka saba fita ba na zuwa aiki ko neman abinci ko sana'a ko kiwo ko noma da makamantansu misali idan aka sallama ma a waje a misali kai ba wata sana'a ce da kai wacce kake da shago ko wata makaranta a kofar gida da kake zuwa an san ba lokaci ko kowane lokaci kana iya fita amma in ba haka ba duk lalura da ta kama za ka bar gida to dole ne yana da kyau ka sanar da iyalinka cewa ga nan zan tafi guri kaza ko ni da suwa da wani ko kuma ni kadai za ni guri kaza kuma tana yiwa ma ga abin da zai kai ni duk wannan yana daga cikin abin da wato ake so a sauke na hakkin juna tsakanin ma'aurata don haka abu ne mai muhimmanci kwarai mazaje su rinka sanar da iyalansu inda za su musamman ma halin da muka waye gari muka samu kawunan mu a cikin halin da muke ciki yanzu a ga yana da kyau a san inda muke zashi. to sannan kuma wani batu shine maganan asibiti akwai maza da kan ce ai ba a faɗa cewa dole ne sai sun biya ma matansu kuɗin asibiti ba to menene shari'a ya ce akan wannan batu to abinda shari'a ta faɗi shi yasa wato kullum mutane ake jawo hankulansu kafin a yi aure dole sai an yi bincike binciken nan na farko ya zamo shi wanda zai aura ɗin wato ma'ana shi mijin a san sana'arsa a san ɗabi'arsa a san asalinsa sa'annan kuma a daukan wato tsawainiya tun kafin a ɗaura aure ake kulla wannan alkawari din da yarjejeniya idan wakili ya turo ya karɓa masa aure in kuma shi ya zo gurin ɗaura aure da kansa to a sanar da shi cewa ga yarmu nan mun amince za mu auren maka amma bisa sharaɗi daga cikin sharuɗan nan shine akwai kula da ciyar da ita abinci da shayar da ita abin sha na halal da kuma tufafi dole ne kai za ka ɗau nauyin a yi mata tufafi kulawa da karatunta ko ilimin na addini duk wajibinka ne sannan kuma kulawa da lafiyarta ta kowane irin yanayi a wajibinka ne domin a yanzu an san cewa bata da wata jinya mai tasowa nan gaba kenan kaga dukan mu mutane ne tana yiwa in ta shiga gidan ne lalura ta taso to matukan lalura nan dama ba da shi ta tafi gidan mijin ba kuma ba a ɓoye wa mijin cewa tana da wannan lalura kafin a yi aure ba a a'a kamar misalin ciwon kai ciwon ciki ko haihuwa in ta kama wannan wajibi ne tilas ne miji ya ɗau nauyin matarsa ba haƙƙin iyayenta ba ne ba haƙƙin waliyanta ba ne kuma da ba kamar ne bayani cewa a gurin ɗaurin aure sai an yi wannan yarjejeniyar aure yana iya ana iya fasa shi idan wakilin miji da ya zo karɓa masa aure ko kuma shi mijin da ya taho da kansa don ya karɓi auren matarsa aka gindaya masa waɗannan sharuɗa na cewa zai kula da lafiyarta a nan take sai ke gaskiya shi zai dai aure ta ne kawai amma ba zai iya ɗaukan ɗawainiyar lafiyarta ko ciyar da abinci ba to a nan ana iya fasa wannan auren kuma idan an yadda an kulla a matsayin yarjejeniya to idan yana da dama a lalura ce ta same shi ta rashin dama ba yana da dama yana da ikon ya ɗauki wannan nauyin kuma yake ba zai yi ba to a kan wannan ana iya warware wancan alkawari aure alkawari ne saboda haka wannan ma yana iya sa aure ya ainihin warware ko ainihin wato a rabu tsakanin miji mata matukar an yi abin da fuskar shari'a kuma magabata su yi binciken da duk ya kamata su yi kuma sun yi hukuncin da ya dace annabi sallallahu alaihi ya ce a aure bai yiwuwa sai da waliyi sai da sadaki sai da kuma shaidu a adalai to sannan kuma waɗannan rukunai manya-manya guda uku to kin ga ai in aka zo gurin auren dan ka ba da sadaki kawai to matar ba ta zama halal ka ba ka sadu da ita sa'an nan kuma don misali ga miji ga mata su da muhalli kuma ga sadaki an bada kuma ga shaidu idan ba a yi shiga ba har yanzu ba ta zama ba ta haka wannan yarjejeniyar ita ma tana daga cikin wani rukuni ne wanda yake na ainihin wato yarda da amincewa a ƙarƙashin shiga na aure wanda kuma in shi ba aure saboda haka ba wani abu ne sabo ko kuma wani abu ne wanda yake shi daban yake a cikin abin nan daban yake da sadaki daban yake da ainihin wato shirya ko kuma muhalli ba ina fata dai ana fahimta. eh to sannan tambaya na na ƙarshe malam shine mahar ko sadaki a yadda muke kiran shi wane ne ya kamata a bawa sannan dole sai kalilan to anan idan wato su mata sun kasu kashi biyu anan akwai budurwa wacce ba ta yin aure ba ko da ta ya zarce na ainihin karamar yarinya sa'annan akwai bazaura wacce take ko da ɗan shekaru shekarun gare ta ita wacce take budurwa na farko tukunna ga shari'a ko da a ce wannan ya fito yana son ta zai aure ta iyayenta ko magabatan ta waliyanta kenan suka kira ta cewa wacce ga wani nan ya fito yana son ki a shari'a akwai fuskoki daban-daban da za a gano cewa ta amince ta ma amincewa ne yin kukanta ma duka ana ɗaukar a matsayin amincewa amma kukan da babu hawaye sa'annan a ita ko bazaura na farko bari mu fara da ita idan ta turo wanda suka yi yarjejeniya tana son shi yana son ta kuma an yi binciken da ya dace an amince da shi ma'ana waliyanta to batun sadaki za a nemi shawararta a ce to yanzu ya kike ganin nawa ya kamata mu faɗa mishi a ku bari ni zan faɗa mishi ni da kaina to in ta faɗa mishi ko kuma waliyanta sun faɗa mishi wannan duka babu laifi a shari'a ta yarda da wannan duk budurwa to da yake yawanci ana zaton kunya yana gare ta to su iyaye sai su ga abin da ya dace kuma in za a sa sadakin nan a sa sadaki wanda yake mai kima sannan kuma haƙƙin sadakin nan mallaka sadakin ba na uba bane ba na uba bane ki ce amma tun da yawanci bisa al'adar wanda bai saba wa shari'a ba a iyaye ake danka musu su saya wa 'ya'yan wato ma'ana budurwa ce ko bazaura abin da ya dace wanda za su mora su amfana sadaki kuma hikimarsa shine ana bada shi ne ga abin da zai yi amfani kar ka ɗauki wani abu ɗan ƙalilan ka ce ga sadaki yanzu misali a kaga abin da ya shafi karancin sadaki wadda akalla zai kai kusan goma sha bakwai na Najeriya naira to wannan idan ka ɗauki naira dubu sha bakwai ɗin ba ka ce ka ba da shi sadaki kai ko da dubu ashirin ne sai ka ga cewa bisa al'adar mu uba wanda zai aurar da yarsa ko kuma yadda za a aurar ita za ta je gidan da ta gano da kujeru da katifa har ta gara kayayyakin abinci da makamantarsu to don Allah dubu ashirin me zai saya mata cikin wannan mm. haka abin da ake bukata ga sadaki ana bukatan cewa sadakin ya zamo mafi karanci don ana neman albarka ne a cikinsa amma in aka sa sadaki naira miliyan goma wannan shari'a ta yadda kuma ba wani wanda zai musu ya ce ta da yarka ta sa ta tula kuɗi mai yawa a ciki abin da ake nema kawai shine wato fahimtar juna da kuma albarkar abin sannan kuma akwai al'adar da ya kamata mu lura da shi yawancin kasashen da suka ci gaba a addini da ke da za ki iske cewa wato ainihin yawancin su mazaje dama kafin ya nemi aure sai da sai ya shirya akwai gurin da zai ajiye ta gado katifa kayan girki duk abin da ake bukata ita kawai dama ai matar ne ma dan haka matar ce kawai tsiga rajinta za a kawo masa kuma shari'a ta yarda da wannan kuma shi bai isa ya gori ba sannan idan ya sadu da ita a wannan lokacin ga kaya shi ya cike kaya gidan da kaya gaba ɗaya ko ɗakin da kaya to matuƙar ya kaya sadu da ita wannan fa kayan sun riga sun zama ta kamar sadaki ne ko kuma kamar wani abu da yake goye da wannan sadaki saboda haka wannan ne a takaice Allah ya sa dace to mun gode kwarai da gaske malam sai kuma idan mun sake tuntuɓin ka don kai mana bayani kan wani batu muna godiya Allah ya sa To Malam Ibrahim Muhammad Duguri kenan a tattaunawar da na yi da shi. To yanzu kuma mun zo ga filin kwalama. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta tattauna mana da Malama Salamatu Abdullahi akan abubuwan da take dafawa a lokacin azumi. Allah Salamatu Abdullahi. Hajiya Salamatu gashi ana azumi sannan akwai abinci da ake yi wato kamar da ake ce na kwalama wanda gila na gina jiki ne ko na jin daɗi dai wanda da za a ci a ji daɗi ke a gidanki kamar me kike yi e to gaskiya kamar da azumi haka abincin ba kamar wanda an saba ci na yau da gobe ba saboda azumi yana abincin da kake ci da azumi irin abincin da ba shi da nauyi ne da kuma za ka ci ka ji kaji daidai ba zai zama maka damuwa ba manan noyi eh, kamar tuwo kin ba za ka yi azumi ka kama tuwo ka sa shi a gaba ba yana da nauyi da yawa to da azumi muka ci abinci kamar a ce soyayyen dankali a dan hada shi da vegetables da kuma ko kamar salad haka eh haka da dan kwai kenan ko eh da dan kwai haka a hada shi da shi to ya ake soya dankali da a hada kamar yadda kike a gida to dankalin da yawanci dankalin turawa ne tunda kin san muna da dankali kala kala amma yawanci na turawa ne shine yana nan ba nauyin da zai iya doka ciki a kowane lokaci to dankalin in ka saye shi yawanci za ka ɓare shi ne ka wanke shi ka yayyanka shi karana to shapes da kai kake so to sai kuma ka sa shi a cikin mai in ka tsantsame shi daga ruwa sai ka sa shi a cikin man gyada ba ki dan sa gishiri ba eh to yawanci it depends kowa yanda yake son abun amma advisably akan kaman ka sa shi a kaman kwando da ya tsantsame ruwan to zaka iya juya gishirin a lokacin a ciki in ka jujjuya mishi gishiri to sai ka sa a man ka da ya zafi a wuta ka soya shi to in ya soyu zaka iya aje kaman a kulas haka saboda ya zona da zafin shi kafin lokacin shan ruwan to bayan ka soya dankalin nan zaka iya haɗa kaman ko da plantain shi ma ka soya shi ka kara kai wato dan abu mai kaman ayaba nan kenan eh shi wannan mai kaman ayaba din to bayan shi din kuma ya yake sarrafa shi shi kuma yanda yake kaman ayaba kawai zaka bare bawon shi ne to sai ka slicing din shi ka zuba a mai din Mm, to sai ya soyu um, ka kwashe sha wuta zai dawo kamar brown haka ba wai ya kona ba ya to sai a sauke shi to daga wurin kuma sai ka yi kwanka ka za ka fasa shi ne a ɗan bol ɗinka ɗan ka kan ka fasa kwan to sai ka sa mishi ɗan gishiri ɗan albasa wani lokaci akan ɗan sa mishi ma kamar irin ɗan jajjage haka don dai irin da ya yi ɗan daɗi haka ɗin kenan wato ɗan jajjagen yaji eh, barkonon eh za ka iya sa to lokaci sai ka sa kuma a ɗan manka a wuta ka soya kwan to shi ka hada shi da su abin nan eh, soyayyen dankalin ka to kin ga yayi daidai kenan da za a ci to amma me yasa ake cin irin waɗannan eh, cimacima lokacin azumi eh ana ci irin waina abubuwan saboda eh kamar shi dankali yana kara mana kuzari a jiki to kin ga yana da amfani sosai kana azumin ne ya kamata kana da dan kuzari na dan kokarin ka yi wani 'yan abubuwa ba wai kai zo na kawai dan kana azumi ba To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe shirin matasa da fatan kun ji daɗin sai kuma gobe talata idan Allah ya yarda mu dawo muku da wani shiri yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin da wanda ya haɗa mana sauti ya jagoranci shirin Mr. Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Rob McLean ni Amina Buhari a wani ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC ku huta lafiya. Masu